bincike na nuni da cewar kimanin mutane biyu ne suke mutuwa cikin kwanaki uku a ƙauyukan guldamari da kuma iya dema a ƙaramar hukumar shangon da ke jihar gombe a sanadiyar saran macizai garuruwan biyu wanda dubban mutane ke zaune a cikinsu suna kewaye ne cikin tsaunuka kuma babu hanya da kowane irin abun hawa zai iya bi jonathan jibir shine shugaban matasan garuruwan ga abin da ya ce kan batun a masjidin nan da kan duwatsu da kasa gonaki duka kulla yome duk da kana cikin gidaje ma za ka samu akwai su a wani lokaci sau a rana ɗaya ma yakan kai sau uku domin zan gaya maka gaskiya a kwanan nan ma da maciji ya sari wani yaro ya faɗi a wurin jini na zuba ba mun ɗauka muna isowa burak a ka da dare muna komawa ɗaya daga cikin mu ma maciji ya sare shi kusa da gida muka sake ɗaukowa mun komo mun tafi zuwa burak wanda ya tashi ya je ya sanar da masu ɗaukan mai ciwon maciji shi ma mashi ya je sare shi dukan su biyu muka ɗebo su a makara muna tafiya wani abin tada hankali shine yadda ake samun mace-macen mata da yara wajen haihuwa inda mata da suke mutuwa suka fi wanda suke haihuwa yawa hajiya sa'adatu mustapha sa'ad alkebban kaltungo yar asalin yankin ne ga abin da ta ce a gaskiya iya sani na red in mace-macen mata ya fi red in eh, rayuwarsu wato survival ɗinsu yawa saboda wannan rashin hanya da ake da shi matsalar rashin hanya da ake da shi da gwamnati za ta waiwayi wannan hanyar tunda yanzu aikin gayya aka fita ake yi wannan dan ayyukan da aka yi in to abu ne wanda idan da gwamnati ta dan tallafa cikin sati biyu da dan bulldozan suka je aka dan kara fadin haya ka dan grading din shi shikenan a kori kura zai iya bi sannan mashinan ma for easy wannan za su iya bi ba tare da an samu matsala ba bisa halin damuwa da mutanen yankin ke ciki kan wannan lamari ya sa mai martaba sarkin kaltungo injiniya salim muhammad haɗa gangami domin yin aikin gayya domin samar da hanya da akalla babur ko mota ko rikura za su iya bi domin ɗauko marasa lafiya a kai su asibiti cikin sauki. muna samu irin wannan mace-mace da yawa na mata masu juna biyu da kuma masu amma muka samu hanya only 23 km ne daga nan kan kwalta kuma duk duk 26 km ba zai wuce miti 30 ba amma idan za mu bi hanya ne sai mu kula su taraba 8 and a half hours kan mu zago ta baya mu zo mu same su wani sako kake da shi a sakon da nake da shi na zo a tausaya mana kana ganin jama'a da muke a zo a tausaya mana wa just fighting for survival a taimaka mana ko da greda aka turo guda daya wallahi aikin da muka na shekara guda grader ba zai dauki sati biyu ba zai gama shi hmm. wannan aiki da muka yi yau grader. ɗaya in ya zo cikin awa ɗaya zai yi shi matan mu masu juna biyu za a kawo su cikin sauki a kori kura zuwa wanda macije sare za a zo cikin sauki a je jinya daga bisani na tuntubi shugaban karamin hukumar shangon dr timothy daniel domin sanin taimakon da gwamnati ke yi wa al'ummar yankin yanzu akwai approval guda takwas wanda za a yi gefen yalimi na bohol ne muna aiki hannu da hannu da michael tungo ba shawara da zai bamu sannan mu ba mu shiga ciki ba ko da wannan ma ai shi yasa kaga mun zo mun fito da kwanmu da kwarkwatanmu da jama'ar mu abinda mun iya yi mun iya yi don saboda mu gani jama'ar mu sun fara sanin cewa akwai gwamnati a karamar hukuma kawai me kai na zahiri wanda yake zaka faɗa abin da muke na zahiri shine goyon baya ta wurin abun hannu kudade kenan abdulwahab muhammad muda amurka daga gombe a najeriya